أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwan musulmi muna kara jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya sake ƙara bamu lahiya da samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunan mu kyakkyawar aƙida wadda ta shahi addinin mu na musulunci muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da babban rabo a wannan duniya ɗin da babban rabo a ranar lahira sakamakon fahimta mai kyau bi haƙi muhammadin wa alihi tayyibina tahirin yau za mu ci gaba da darasinmu kenan wanda muke kawo hujjoji game da cewa annabawa ma'asumai ne a nan wurin kayanmu kawo adilla muna iya tambayar kanmu me yasa muke son mu nuna annabawa ma'asumai ne me yasa muke so mu nuna lalle su ba sabo sai in ce dan uwana ka sani da cewa cikin musulmi akwai yanzu wata fitina da suke son su su raba ma addini wadda kai fitinan ma wata daga ciki akwai ta cikin littattafai musamman irin su sahihul bukhari da muslim wanda suke nuna cewa ai annabi yana wasu ayyuka saboda shi mutum ne kamar kowa kamar da suke cewa kul inna ma ana basharun mithlukum Allah dai yana cewa inna ma ana basharun mithlukum yuha ilai sai suna cewa ai annabi ma kamar kowa ne saboda haka nan kenan yadda yadda nake da kai haka annabi yake bai hi ni ba bai hi ka ba duk ba komai ba ta wannan hanyar su bi hasa su suke addini alhali annabi ko ishara da ake yi cewa annabi kamar kowa ne me ake ne? na'am kamar yadda halitta take ta mutum haka yake halitta ta mutum kana ci kana sha kamar da Allah ya ce annabi Isa shi ma mutum ne kamar kowa amma mukamin shi da matsayin shi a wurin Allah ɗaya yake da namu ba haka ne ba haka na annabi Muhammad ba haka ne matsayin shi shi yasa ya ce yuha ilayya ce da wannan Allah yana mishi wahayi kenan ya ga cewa mutum ne amma kuma ya zo ya bambanta ya bambanta da mutane na'am in ka dawo hakikanin halitta mutum ne amma in ka koma mu ka kalli ayyukan shi da matsayin da ya samu kai ko a cikin mutane wannan wanda za gani an zaɓi mutum shugaban ƙasa sai gani ya bambanta da mutane saboda shugabanci da Allah ya bashi shugabanci da sakamakon zaben da aka yi kai gare shi za ka iya ɗauka ka ce ai da kai da shi duka ɗaya ne inda kai da shi duka ɗaya ne ya ake shi yanzu yake da wazifa da aiki wanda kai baka da irin shi yake kula da al'umma shine aikin shi shine dare da rana shine kaza shine zai hito ya wakilci al'umma gaba ɗaya to a wurin Allah akwai mukami da matsayi ba irin wannan na duniya ba wanda duk wanda ya kai gare shi to ya dole ya bambanta da mutane mutum ne amma dole ya bambanta da mutane wannan ka'ida ce shi yasa suka kai ga cewa saboda annabi mutum ne kamar kowa kai suka kai suka suna cewa annabi ba ba a neman ceton shi tunda mutum ne kamar kowa kuma ya riga ya mutu shi yasa baka ita ya neman taimako wurin shi ko ka nemi shafa'a wurin shi ka ce ko ka ziyarce shi irin wannan abubuwa dai da dama saboda suna son su nuna wani raguwa ga annabi har ya kai yaba mushrikai dama a wannan lokaci suna iya tsara wani film na musamman na su ci zarafin annabi kuma wa ya ba da wannan dama musulmi alali su da kansu musulmi sun san annabi ya yi ƙarhinsu annabi mutum ne kamar ka Amman ya yi ƙarhinka annabi wata daraja ce wata ɗaukaka ce wadda ba mutumin da ya isa kai gare ta ya kai ya kai inda Allah ya sha yaban shi cikin alkur'ani ka koma ka karanta suratul najm ya kai inda sidratul muntaha laqadar amin ayati rabbihil kubra wanda kai baka gani ba ya ga ayoyi manya-manya na Allah kai ka gansu ya yi mi'raj ka Allah ya aiko shi alƙur'ani kai annabi yana da matsayi da dama wanda ha Allah ya ce wa ma yantaqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha kai inda Allah ma ya ce wa kala la'ala khuluqin azim lalle kai kana bisa kan turba ta ɗabi'a mai kyawo mai girma kuma ɗabi'a ka lalle mai kyawo ce sosai kai kana da wannan ɗabi'a kai in banda wulakanta ma mutane me kake yi da yawa daga cikin wanda suke yin irin wannan abun banda wulakanta mutane hatta iyayensu ba su bari ba kuma wai su ce su addini suke ba su girma mutane Daman ko duk wanda bai girma annabi ba lalle ba shakka zai zo ka same shi bai girmama hatta iyayen shi bai girmama duk wani nashi sai mai irin aƙi da shi saboda haka na a taƙaice, dalilin isma kwata-kwata sai ke nuna mamu cewa wannan mutanen suna nan sun haɗi kara zube ba su da wata hujja wadda za su nuna cewa wai su kamar annabawa ne saboda ba su isa suka yi irin isma ta annabawa ba ba su isa ba in kuma kana so kai kokari ka kare kanka daga zunubi duk wani zunubi kai kokari ka kare kanka a wannan lokacin ne za ka gane ma irin kokarin da annabawa suka yi wurin kare kansu na kada zunubi wata dauda ta shahe su a wannan lokacin duk wanda ya kai irin wannan marhala za ka same shi bai wulakanta annabi bai kuma nuna annabi wai kamar kowa ne din ya san yayi wani kokari wanda wata al'umma ba ta aikata shi ba shi yasa mafi yawa ana cewa abin da baka da ka yi ganin mutane kowa bai da shi saboda ga a takaice wannan wata ishara da muke son mu yi kenan dangane da abin da ya shayi isma ta annabawa dole mu sani annabawa suna da isma shi yasa ma nan cikin Alƙurani kamar yadda Allah yake cewa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man yatadha min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbih wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla shay'in adada Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin wannan ayoyi din na ƙarshen suratul jin yana cewa ilimin shi babu wanda ya san wannan ilimin kuma bai bayyana ma kowa sai wanda ya yarda da su yarda matsayi kuma na samun yarda ga Allah ba ƙaramin matsayi ba ne yana buƙatar ƙoƙari da aiki a kowane lokaci a kowane lokaci kamar yadda aka samu yanzu annabi annabi rahama ana nuna cewa babu daidai da daƙiƙa guda wadda bai tunanin Allah bai ambaton Allah babu alhali zaka samu ni da kai za mu kanu, awoyi kai wani ko sallah ba ta tuna mishi Allah sallah ma wannan wadda ita ne kamata in ka zo ya zamanto Allah ne cikin zuciyarka amma wasu ba ta tuna masa Allah za ka same su kuma su ne suke da son su nuna ai annabi kamar su ne shi yasa Allah yake cewa bai ba da wannan sirrin na gaibi na abin da ke ɓoye sai ga wanda ya rada sannan kuma fa innahu yasluku min bayni Za zaka kuma Allah yana tsare su wa min khalfihi rasada yana sa kariya da tsaro saboda ya ba su kuma wannan risala din duk wani abin da zai sa risala ta samu matsala ko su su samu matsala Allah zai kare su saboda mi liya alama an kad ablahu har sai Allah ya san cewa sun isar da saƙonsu sannan wa ahata bima ladaihim Allah kuma duk ya game da duk abin da suke annabawa suke yana tare da su ka gani bayan can sun cancanci aiko da saƙo sannan kuma da Allah ya ba su saƙon ya ci gaba da kulawa da su saboda kar dai a samu wata matsala cikin saƙon Allah shi yasa ake cewa kenan har ma bayan sun yi ce Allah ya ce in sun zo wajen aikatawa dole ya kasance Allah yana nan yana kula da su saboda kar su yi wani abu wanda duk gaba ɗayan saƙon da ya aiko ya zubi ka gani Shi ne wa ahsa kulle shay'in adada a ƙarshe duka dai wannan yana nuna cewa a taƙaice annabawa Allah yana kare su dangane da abin da ya shahi saƙo da yake basu sun cancanci a ba su wannan saƙon sannan bayan Allah ya ba wannan saƙon kuma zai ƙara kare su ta musamman saboda kamar da muka ce wai su ma ba wai dan Allah ya haisan su bane ka ce dami kai bai baka ba to dami kai baka shirya kanka ka tashi tsaye ba ai kamar aji ne an zo ɗaliban da suke tare da kai duk suna karatu kadimi baka tashi kai karatu ba sai daga baya ranar ba da sakamako ka ce ai kadimi ba a baka ba dan me zaka ce haka ka fara ce ma kanka dan me baka tashi kai karatu ba me yasa ka biya ma wancan ko waccan suka hana ka karatu to wannan ne shi ya sama kamar da muka ce Allah ya yabi annabawa kan ƙoƙarin da suke a wani wuri ma Allah yana cewa walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima matsayin annabi ku duba ya kai wani matsayi wanda idan mutane ma suka istighfari suka ga shiru Allah bai karbi istighfarin su ba in annabi ya sa baki ya roƙan musu istighfar za su samu Allah mai karɓan tubansu ne kuma mai tausansu ne shi yasa Allah yake cewa farkon aya wa ma arsala min rasulin illa li yuta'a bi idnillah duk annabawan da aka aiko ba aiko su ba sai dan ayi biyayya gare su da izinin Allah Allah ya ce ayi biyayya gare su ko kuma yake cewa wani wuri qul ati'u Allah wa ati'u rasul ku bi Allah ku bi ku bi manzon Allah me yasa za a ce abi manzon Allah in dai mutum ne kamar kowa dai me za a ce abi shi kuma wannan mutlaka ne a bishi ba wai kawai sai in ya ce maka aya wagga aya Qur'ani bace zaka bin shi a ka ga yana aiki ma bin shi ne shi yasa daga cikin sunna annabi ya aikata ko kuma ya gani ana aikatawa bai ce komi ba ko kuma ya umarni ya aikata ko da shi bai aikata ba ya umarni ya aikata duk sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka koma ruwayoyi kuma muna da ruwayoyi su ma sosai wanda suka ishara kan cewa annabawa ma'asumai ne yanzu mu koma cikin inda cikin kafi inda yake cewa innal abiya la yadhnibun li'annahum ma'sumun annabawa ba su saba ma Allah an samu wannan daga Imam Baqir alaihi salam yana cewa innal anbiya'a la yadhnibun li'annahum ma'sumun lalle annabawa ba su saba ma Allah saboda su mi saboda su ma'asumai ne sai yake cewa mutaharun, tsarkaku ne zaka same su tsarkaku tun da suka taso tun suna yara ba su damu da su saba ma iyayensu ba danginsu da hanyar su ta kware ce mutahharun wala yazighun wala buna dhanban ba su karkace wa hanya kuma ba su hawan duk wani sabo saghiran wala kabira ba karami ba babba duk sun yi watsi da sabo wannan annabawa kenan shi yasa kuma za mu same su wasu daga cikinsu tun daga su ana cewa wai isti'idad kaman ƙoƙarin da Allah ya gani cikin ransu wasu tun suna yara ma Allah yana isa su zamanto annabi ne kamar annabi Isa ba wai ake yi ba Allah ya gani cewa yanzu shi annabi ne a'a wannan tashin da ya yi hitowa da ya wuri mai tsarki da addu'ar da mahaifiyar shi ta mishi sai ya zamanto tun wannan lokacin an san da cewa shi tsarkakakken bawa ne Allah ya aiko shi da matsayin annabi kamar da kamar da kuma in ka komo bangaren a imma shi ma yana karami ya zama imam saboda shirin shi da kokan da zai nan gaba saboda haka nan annabawa ma asomai ne babu shakka hatta a imama masumai ne a nan za mu dakata cikin wannan darasi din sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin